kirki ba mugun bawa mugun bawa ne mugun bawa mugun bawa ne mugu ne shi ba mai halin kirki ne ba ko iyaye ma ban ga ya kyale kuwa kai ne ya girma ganin sa ba ayi yi tamkar shi ba yan gida da makota ba su gamsu da hali ne ba mugun bawa ni mugun bawa ne shi ɗayan kuwa tsali abin sha'awa hali nai fuskar kirki ba ta yi kama da ta mugaye ba mugun bawa wancan mugun bawa ne mugun bawa mugun bawa ne mugun bawa mugun bawa ne kun ba ne halin ashe ba halin kirki ba hakuri alaji ba matsala sai hakuri Allah ya kyauta na gama ba karka damu na san matakin da zan dauka a kansa Allah ya kyauta Thank you. Thank ha kuma zaka je na kaɗo mu kullum mota zan je ban ɗaki da motar zaka shiga ban ɗaki wai yaya kake min irin wannan tambayoyin shikenan ni bani da uzurin gaba na bawa ne ni ko ni haba ko ka fara shaye-shayen zamani ne ni kake gaya kai bawa ne ko ka manta waye ne a gurinka to bari in gaya ma kai ba bawa bane ɗa ne in ci kamar kowa amma ina so ka san wani abu tilas in binkice ka inda ka shiga da inda ka fita domin hakki ne a kaina tunda a ƙarƙashi na kake aiki karbi karban lalaba magana kana kallon mutane da Allah take ta tuma kuma to me yake tuma ta kuma muna tuhumar ofis ɗinka da batan naira miliyan tamanin kuma na baka nan da sati biyu duk inda suke ka nemo su ka zo min da komai a rubuce idan kuma ba haka ba na rantse da Allah sai na ɗau mummunan mataki a kanka tunda kai baka san me yake ba ciwo amma Aya eh, ni ni ban san inda wannan kuɗin suka je ba fa kai ka san inda ta shiga ko amma amma ni dai na kai ba ka sa barki a gaban ka ba mai halin kirki ne ba ko iyaye ma ban ga ya kyale kowa ba kai ne ya girma mugun bawa mugun bawa ne halin ka ashe ba halin kirki ba mugun bawa mugun bawa ne mugun bawa mugun bawa ne halin kirki ne ba ko iyaye ma ban ga ya kyale kowa ba kai dai ya girma ganinsa ba a yi tamkar shi ba yan gida da makota ba su gamsu da hali na yi ba mugun bawa mugun bawa ne mugun bawa mugun bawa ne ka ashe ba halin kirki ba mugun bawa mugun bawa ne mugun bawa muna tuhumar ofis ɗinka da ɓatan naira miliyan tamanin kuma na baka nan da sati biyu duk inda suke ka nemo su ka zo min da komai a rubuce ban ya kyale kowa kai ne girma ganinsa ba a yi tamkar shi ba yan gida da makota ba su gamsu da hali na yi ba mugun ba wai mubarak kana nufin wannan takardar tuhuma ce ai abin da gani a cikin takardar nan shi ake tuhuma ta da shi dankari wai yanzu dan uwanka ne ya jefa ka cikin wannan halin to ba gashi kana gani ba gaskiya ba ma ni ba ba zan iya ma haka ba kai ba kai ba ma ko wani ne ba zan iya jefa shi a cikin irin wannan halin da dan uwanka ya jefa ka ba to adam ai kai kana da hankali amma yawancin mutane ai kai dai kawai ka ga mutum to yanzu ya za a yi kenan eh kawai zan kai ta gida na tabbatar in dai na kai ta can komai zai iya wucewa amma ni ka bar ni da ita ma ban sanya zan yi ba sarki kin yi na ɗaya na rabu da kin yi na biyu na rabu da ke kin sake kin yi na uku na rabu da to yanzu kin zo gabar da ba zan kyale ki ba wallahi yaya ni ban san komai akan wannan maganar ba kuma idan ka duba al'amarin na ai laifinsa ne in ka manta ba ya furta haka a baya ba ruwana da yanda yanayin nan ya kasance so nawa ina gaya miki tunda ba za ki zauna a gidan mijinki ba to ba za ki zauna min a cikin gidan nan ba ki tattara kayanki ina ki ki koma inda kika fito haba yaya ya kake so na yi da rayuwata ne rana zafi inuwa gona duk kowa ya gujan kai ma da nake ga muna uwa ɗaya uba ɗaya da kai sai yanzu ka zo ka juya min baya ba wai magana ina so in juya miki baya bane ina so ki gane kuskuren da kika aikata a baya ne haba hajiya ba kya ganin abin da ta yi ne ta ki zaman auren nan eh kai ne mahaifinta kuma kai ne mahaifiyarta nan ne gidansu ina za ka je kai da ki kaya kai dan adam ajizi kai kuma na ji abin da ka aikata saboda haka babu ruwa na cikin wani al'amarin duk hukuncin da ya yanke ina goyon bayansa ka ji abin da na gaya maku? ka ji abin da na gaya ma kai ga ɗan da ko ka je ka gaya masa ƙarya da gaskiya to shi ba irin iyayen nan bane masu ɗaure ƙarya gindi kullum sa ka zama na gari ni ba kuma abin da nake fata ke kuma na rantse da Allah idan har ba kai kokari ka nemo kuɗin nan duk inda suke ba wallahi sai ranka ya ɓaci sai na ɗau mummunan mataki a kanka ai wallahi ba wanda ya isa sanin mai da kuɗin nan ai dukiyar gidanmu ce kai da nake gawa haka wai Allah shi ka girma kake mutane ku fara ne ai na ka san wannan rashin tarbiyyar ta ne Allah wadaran naka ya lalace ne ke da kike sa'in ki ne ni ni ba da kai nake ba oh na ta magana ki kai maɓallaki wallahi maɓallata ka ko kace. to umma baki jin abin da take faɗa mun. an sha bashi da zo ta ba wallahi da sai na kan da zaka nan musa kana kakkarya kana watsar da kai a waje Thank you. ke kuma laifin masu cewa sai sun ɗauka kamar su a wakil kyawa da zama mu zama kullum mutum ne mu ji dala musamman ko ba shi a gaji a shi ka samu sako na ko? ko zai ta ce min yanzu kana son magana ne gaskiya ne wato da na ce ta yi maka magana ita ga mata tana ta nauyi magana ba ta iya gaya maka yanzu ina so ka saurari abin da na gaya maka ka san iyalan gidan malam tukur ko? ka irin yanayin da suke ciki to alfarma mm-hmm. kai ina so ka ta ah, nura ah? idan baka shirya wani abu ba za a iya fasa auren nan don ban son abin da zai in baba kai ba shawara ka nuna ba umarni ka bani kuma ko da ba na so dole in yi biyayya kan umarninka domin in samu albarkarka don haka na bi umarnin da ka to alhamdulillah na ji daɗin da wannan Allah ya albarka yanzu ba da lokaci ba zuwa gobe ne sai ka je ka same ta ku zauna ku fahimci junanku ba matsala ina san ba zai bayu ta ce to alhamdulillah ina neman da ce ka san ita bayar ba za ta bayar ba to alhamdulillah da ma albarka ya maganar kudin nan da muka yi magana da kai kuwa ya kamata ka bani kuɗin nan fadan suna da matukar muhimmanci wannan magana kuɗi kuma Ba can yi mun yi magana da kai a baya na ce ba zan baka ba eh dadi kenan dadi wallahi tun daga ka gana takura akan ka bani kuɗin nan suna da matukar muhimmanci mutanen da ya kamata mu business nan suna ta kira na akan zo in same su ka taimaka min please sai me dan kai losing in business already na riga na ga ba zan baka ba saboda baka san muhimmancin su ba sake mun wannan magana to kai ba kana da kuɗi a account ɗinka ba ba za ka yi amfani da shi ba to momi da ina da kuɗin a account ɗina yadda ya kamata ai da ba zan zo in tambaya ba wallahi bani da su ne momi kisa baki ya bani kuma ba iya ba kuma ba to why not tun da kai kana da wannan damar ka ciwo min in ya so ni sai na baka shikenan to yanzu a ji wannan magana yanzu dadi ya magana koma ta aiki yi wannan ba ruwa na ciki ga manajan nan in ya ga dama ya mai da kai in ya ga dama ya fasa yanzu dadi komai ba ruwanka biya su su don ni wannan ba ruwana a ciki na to wallahi gaskiya jadi gaskiya ana mara rashin kyautawa shikenan yanzu ni da dukiyar mahaifina ni bani da damar a bani ita Eh mana, ai ba gidan ku ne. Kai ma kamar yadda nake tinkaho da dukiyar mahaifina, kai ma ya kamata ka je ka tinkaho da dukiyar mahaifinka. Dadi, dama ba kai ka haifi yayin Nuruddin ba? Au, baki sani ba? Alhaji. Allah ji ga bi illa mahaifi na yake saboda ba da buri a duniya illa inda illa mahaifi na yake kuma yanzu ba magana aure da ke ba ba magana aure a tare da ni aure yanzu kuma idan ina magana aure ni dai kawai buji na in san inda mahaifi na yake don Allah ki taimaka min ki gabe inda zuri'ar mahaifi na suke don uwana da Allah ki taimake ya Nuruddin ka daina faɗar wannan maganan uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da kai bai kamata ka ringa faɗar wannan maganan ba haura sama da 60 tana buƙatar kulawa da kuma hutu ba ta so kuma surutu da yawan magana don haka ina ga za a rubuta magunguna sai a ji a siyo mata don allah ya za a samu sauki amma dai za ta tashi ta shashi in allah ya da ina nan kuɗi na da

karbi ki ki samu gwara a ofishinsa ki ce mishi hajiya ba ta lafiya da magungunan da zai siya haba an tuntun yayin muladin shi ya kamata ya siyo maganin nan baya mubarak ba yayin mubarak bai san ciwon umma ba to ina ruwana da wani nuraddin ni dai wanda na gaya cancanta shi za a bashi ya je so kin ga in zaki tashi ki tashi ki je ki bashi idan ke baki da damuwa da shi shi yana da damuwa da ita saboda ita mahaifiyarsa ce habarin tabbas ke baki da imani ne da me za mu ji mahaifiya ta ce ba a kwance ba ta da lafiya amma ke ba za ki daina yin wani maganganun ba ki gaya min a duniya wanda kika taɓa gani an naifa bai da uba annabi isa ne kawai allah ya kawo shi duniya bai da uba kaga ni fa ba sa insa nake so ne yi da kai ba ina ruwa na da kai me mu haɗin kashi da fura kin ga ke kuma aikan ki ne idan za je ki je idan ba za je ba kin ga ba ni wuta wuta wuta wuta wuta wuta wuta wuta miki damin ka? Gaba ɗaya jiki na kaikayi sai na rufe ido na kamar an wada min wuta. Sau nawa kake yin wanka? To ina kokari don da na juma'a sati ɗaya ina yin wanka sau ɗaya in tafi masallacin juma'a. Wataƙila idan ka buɗe za ka tuna da wanda ya kawo maka wannan abu. Fitsarin ne da ka ce a yi a kawo ka auna ni sai na yi ma hadda kashi saboda ka tantance amma kai baka da hankali ba mu da hankali dai na lura lallai idan baka auna mini fitsarin nan kaga me yake damuna ba yanzu nan zan kashe ka da tafi me gadi za a yi ta ciki za ka ko waje za ka yi to an shine na ce baka yanke ni ba ah? soyayyar baƙo nan fa ta zama tabar mata nan zuciya min zuciyata gabaki ɗaya ita ba kuwa ta zama lauje ta zama takofi ta zama zamira in ma an yi sa'a ta fito to zuciya za ta yanke zo mu je kawai na raka da ko da karki za ka iya bari jaki ya kaho za ka iya jira falwaya ta ganye daga cikin ku wani mai karfin hali ne ya tura yanzu soyayya sala sala a bi aure yes to zan ja maka kunne wannan da yake ganinsa shine shugaban mahaukata na garin nan ne kika ga bazawara a garin nan wacce tafi kowace wulakanci shi ne ya sako ta. Na ga alama na yi bakin mahaukata biyu. Fida ke! Mai warin ga wasa ne cika mun ciki ce wallahi. Ko mai warin ga shi sharu suka shauna abu. albashirinku masu bibiyar mu a cikin YouTube channel mu muna godiya ta musamman hakan ce ta bamu dama muka sake kawo muku sabon shirin mu mai suna bayan fuska kaga idan kai zaka iya hakura to ni ba zan iya hakura ba dama na san haka za ta faru ko mu da shi lahira kawai zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ko ana shahu sai yayi tunda na ga lawan yaki goyon bayana tsakanin matsalan mu da Sadiq na san cewa ba kauna ta yake ba zargi na wannan yaron yake yi fa ni ma zargin ka nake bayan fuska Zan baki 250. Yayi kaɗan. Zan baki 300. 500 za ka biya ni. Wallahi na ɗauka wasu makudan kuɗi ne. Ka san me nake so? Mu raba jarin nan man kowa ya kama nasa sai me? Wannan tunanin naka ba shi da kyau. Mu ma mu tara kamar da shi ma ya tara ko? To me muke da shi? Amma ni a gani na wannan yin wannan abun ai yi wa Allah butulci ne. Ai kaga matsalar kake nan. Bayan fuska su uku ne, abokai ne, maza ne, 'yan kasuwa ne. Ni fa rashin gaya min dalilin nan ya fi bata mare akan wannan daurin da kuka yi min. ɗaya daga cikinsu adali ne sun so su ga bayansa ah! saboda ah! gaskiyarsa sun so su kashe shi saboda gaskiyarsa sun so su kabar da tunaninsa saboda gaskiyarsa wai me yasa kake raina aikin mu ne akan me yasa zan raina aikin ku kai baka iya kisa ne. mugu shi ya san bakwantan mugu wannan rabin kuɗin da ka nema a guri na ne ba zai yi karɓi rabin kuɗi ba tare da ka'ida ba bayan fuska hakan ba zai sa ka ɗauki matakin fitar da shi ba wannan ba hujja bace lalle kisa ne ya tabbata a gare ku domin shine fansar abin da kuka aikata. Allah saurara kai kai dama batulu ne. Sanda kika daga wata akwai wanda ya ganki? Zan fada cikin matsala. Ina da hujja. ta shiga uku. Ke ma bacci bai kama ki ba. Garin kaka hakan ta faru. Ban gane ba. Haka ne amsar. Wallahi ba haka bane. Da ka ta bakar munafuka. Yarinya ce. Ba ita bace. Dan ina liket din ya fita. Bayan fuska. Producer rabi Zaki. Director Nura mustafa Wayi. Ka tsaya iya matsayinka. su ma za su iya abin da ba za ka iya yi ba. Bayan fuska. Wannan shiri zai rika zo muku a tagwayen tashoshinmu guda biyu, Basarakiya TV da Nura Waye Hausa TV, kuma zai rika zo muku duk ranar Asabar, misalin karfe 8 na dare. Ku yi subscribing sannan ku danna kararawa Bayan fuska.